بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دام تاشي أو عشر يليها الحمز أغيكي يا آت الإضافة باب يا آت الإضافة أتكين شاطبية ya ce mana ya atul idafa ita ce yawon ɗin da ina aka cire ta ha'un ko kafun za su iya tsayawa wurin domin ita ce aliya'u azza'idatu addalatu alal mutakallim aliya'u azza'idatu addalatu alal mutakallim ita ce ya atu za'ida alamata shine in ka cire yawon din zaka iya sa wannan fa ba fa a cikin qur'ani ba fa a larabci yawa don a larabci a qur'ani da aka sa ya'un ya'un ce inda aka sa kafin kafin ne yawa kamar inni ra'aitu za ka iya cewa innaka ra'aita ko innaka ko innahu to ake so ya nuna mana inni wannan yawon ne ita ce ya'ul idafa kenan babban abin da malaman qira'at suke magana a kan shi a akan ya'ul idafa shine su waye suke wa yawon din fataha su waye suke ma yawon din sukun shikenan magana kuna ji da kyau shi kenan suwa suka karanta inni suwa suka karanta inniya suwa suka karanta ahadi qala la yanalu ahadi qala la yanalu ahadi zalim zalimin suwa suka karanta qala la yanalu ahadi zalimin shi kenan ahadi da ahadiya shine fataha da sukun wannan kenan da mai karantawa da fataha da mai karantawa da sukun in dai za a tsaya to da sukun ake tsayawa qala la nalu ahadi mutum zai tsaya kuda yana karantawa da fataha kuda yana karantawa da sukun zai ce ahadi inni a'lamu kaga wanda ya karanta da fataha kenan inni a'lamu wanda ya karanta da sukun kenan amma inda za a tsaya za a tsaya ne da sukun inni kuna ji da kyau kada a manta wucewa yana da hukunci tsayawa yana da hukunci wanda yake hucewa kuma yana karanta da fataha kaga ba ruwan shi da madda inniya a alamu ba ruwan shi da madda munfasil amma wanda yake karanta da sukun kuma ya wuce kun ga inni a alamu kenan to madda ta zo idan mai ja hudu ne sai ya ja hudu idan mai ja shida ne sai ya ja shida irin su hamza idan mai ja biyu ne irin su kasir sai ya ja biyu ina fata mun gano wannan da kyau irin su kasir ibina kasir baya karanta da fata baya karanta da fataha sosai a idan kasara ce ta biyu ko idan alhamza ce mai kasara ta zo kaga inni a'lamu zai abin nan abu amr al-basri sai karanta ba abu amr ba abdullahi ibn kasir sai karanta inni a'lamu saboda baya cikin masu karantawa da fataha ko don masu karantawa da fataha su ne uli hukumi yawa yanzu za mu tayi sabon karatu shine yawul idafa tsagi na uku tsagi na farko alhamza da fataha da ta biyo yawul idafa tsagi na biyu alhamza da kasara da ta biyo yawul idafa tsagi na uku alhamza da dhamma yasa yace qala imam shatibi rahimahullah wa ashrun yaliha alhamzu bi dhammi mushkala fa anna fihin fafta fa anna fi'in faftah shikenan wa ashirin akwai alhamza guda goma kuna lissafa mana ko can fa tis'un wa tis'una alhamza bil fataha nan kuma alhamza bil kasara wa sintani ma a hamsina yawwa yanzu kuma alhamza bil dhamma ashuru kenan ko ya ce wa ashirun akwai alhamza yalihal akwai yawon idafa yalihal hamzu bil dhammi da alhamza take biyo ta da dhamma wannan alhamza da muke nufi ita ce hamzatul qat'i bil dhammi mushkala da dhamma ake mata wasali alhamzar da dhamma aka yi mata wasali shine mushkala daga shakalu kenan ko fa an nafi'in to ruwaya daga nafi'u ita wannan ya idafa din faftah kewa yawon din fataha waɗannan alhamza guda goma su ne wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan ar-rajim inni u'izuha ko inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir rajim yanzu ina yawon ibafa wannan shine yawon ibafa to ita ake magana yanzu waye karanta inni waye karanta inniya karanta inni waye saboda an samu u'idu alhamza da damma mushkala da ma ake mata shakari kuna ji da ke ko sai ce fa'an nafi'in fafta fa'an nafi'in fafta ruwaya daga nafi'u ke mai yawon ɗin fasaha ka ce in niya ibuwa in niya ibuwa da muka ce nafi'u ya shafi ƙalun da warshu saboda masu karanta da ƙalun suna ji masu karanta da warshu suna ji inni uridu an tabu bi ismi wa ismika inni uridu yanzu ina yawal idafa ni din kenan ko ni din shine yawal idafa ai domin ka ce iya ga hada da wata ka hada da inna mhm. ahadi azzalimina eh <laughs> wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum muna zuwa muna zuwa kansu muna zuwa kansu mun samu nawa biyu fa inni u'azibuhu azaban la yu'azibu ahadan min al'alamin suratul ma'ida kenan sai inni umirtu da suratul an'am da suratul zumar inni umirtu inni u kun ga an samu alhanza da damma inni u'izuha bika daya inni uridu an tabu'a biyu fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibu ahada min al'alamina uku inni umirtu inni umirtu guda biyu an hada nawa kenan a'a biyar dai inni umirtu ɗaya am ɗaya zumar qala azabi usibu bihi a araf nau kenan shida in eh ala azabi usulu bi man asha wa rahmati wasu ar kulli shay fa sa'aktubu lil ladzina yatquna yutuna zakata surat al araf qala azabi ina yawon idafa ina kuma ana shaku azabi kunga usulu ga alhamza da damma wannan yawon idafa din qala azabiya usibu qala azabiya usibu sai inni ushidu Allah fashhadu anni bari'un kenan ko qala inni ushidu Allah inni ushidu kun ga an samu alhamza da damma suratu hud kenan anni ufil kaila anni ufil kaila wa ana khairul munzilin suratu yusuf kenan inniya ulqiya ilayya kitabun karim inniya ulkiya wai kuna lissafawa no kenan a'a inni u'izuha daya inni uridu biyu fa inni u'azibuhu azaban uku inni umirtu inni umirtu guda biyu a biyar dai qala azabi usibu bihi shida inni ushidullaha bakwai inni ufil kaila takwas inni ulkiya tara inni ulkiya wanda ya karanta da fata sai ce inni ya ulkiya ilayya kitabun karim inna min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim inni uridu mm -hmm. shi kaɗai na qur'ani In inni uridu an a wannan mai fata kenan ko an ɗauki haka ya daba na kai haka ne ala an tajara ni hijjar a yi eh, suwar da ƙasas. aha akwai mai zama In inni uridu an unki haka haka yake can inni uridu an tabu'a in inni uridu an unki haka ihe eh, damna ta yi hatai ne ala an tajara ni samaniya hijjat fa in atamamta asharan fa min indik wa ma urida an ashuka alaik shekara goma kana kiwo amma duk da haka wa ma urida an ashuka alaik kala satajiduni insha Allah min asabiri eh eh wallahi shekara takwas ne ma urida an ashuka yanzu mun samu nawa goma wannan ya atul idafa din guda goma duk waɗannan goman faftah an nafi nafi yana mata fataha yana ma yawal idafa din fataha kullu da nan yanzu anan shine malam babba in saha ta'bir in saha at-ta'bir eh, eh to in ta'birin na malam babba yayi ba eh ta'birin malam babba da ake fada ba mm, in yayi ba to shi malam lafi shine malam babba mm. eh ba wai a kira din ba kira ka aisa hat ta'abiri ne da ake cewa dai malam babba malam babba to in ta'abirin yayi to na fi shine malam babba shine in sahih ta'abir fa an nafi'in faftah wa askin li kullihim wa askin li kullihim dukkan qurra suna yin sukuni na ya'ul idafa a bi ahadi wa da ahadi da wa'atuni. wa bi ahadi wa atuni li taftaha muqfala an yi wannan ne domin ka bude abin da aka rufe an ce kai musu sukun ne domin ka bude abin da aka rufe li taftaha muqfala yanzu na muna da kalmar qur'aniya guda biyu ahadi fada Allah ta'ala wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum fadan Allah ta'ala wa aufu bi ahadi ina yawon idafa yi in ka ce di ai ka faɗi dalo yi din ita ce yau in ka ce yi ka yi mata kasara kenan dan gunanin da shi ne sukun din din wa aufu bi ahadi mun samu yawon idafa ko sannan mun samu bayan ta me alhamza da dhamma shine ufi to dukkan qurra sun mata sukun ƙura'u saba'a sun karanta wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum ba wanda iwa yawon ɗin fataha ya ce wa aufu bi ahadiya hadda na fi'un kenan a tuni ufrik alaihi kitara a tuni ufrik alaihi kitara na sauransu kafi shi kun ga tuni ni din ita ce yawon idafa sai aka sami ufrik aka samu alhamza da da bamma waɗannan guda biyu dukkan ƙura'u saba'a sun wa ya'un ɗin suku ina fata abinda muke nime dukkan ƙura'u saba'a hadda fi'u amma in ba haka ba dukkan ƙura'u saba'a ai waɗancan guda goma da nafi iwa suku su sun a nafi iwa fataha su sun mata suku yanzu na fi'u ya bi sauran ƙura'u ne a waɗannan guda biyun shine sabon karatu kulwar da ke ko eh yawa su goma sha biyu nan duka sun musu sukun kulwar da ke ko shi kuma na fi'u ya yi ma goma sukun yi fataha wasulan in zai haɗe kalmar ya yi masu fataha kenan zai na fi'u zai wuce sai ce wa inni ya u'izuha in zai tsaya sai tsaya wa inni mun gama alhamza da da dhamma shine wa ashrun yaliha alhamzu bi akwai ya'un guda goma da yaliha alhamzu hamza mai dhamma ta biyo ta to waɗannan guda goma fa an nafi'in fafta ruwaya daga nafi'u kai ma ya'ul idafa din fataha wa askin li kullihim dukkan qurra'u kuma kayi sukun din bi ahadi wa atuni yanzu wa askin li kullihim sauran qurra da da suka yi sukun ɗin ahadi wa atuni sun yi sukun ne bilmantok amma waɗancan guda goma sun yi sukun ne bilmafuhu mafuhu yi eh mana nafi'u ya yi fataha mafuhuminsa sauran sun yi sukun mafuhuminsa sauran sun yi sukun hmm. قال رحمه الله وفي اللام للتعريف وفي اللام للتعريف أربع عشرة فإسكانها فاش وأهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاء آياتي كما فح منزلة فخمس عبادي عدد وأهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صادم الصني ما الأنبياء ربي في الأراف كملا yanzu eh ban ji ba za mu je tsagi na hudu ne wa fillami littarifi alhamza ya'ul idafa da al tabiyota al harfu ta'arifin aw labu faqat fa namatul arrafta qul fihi namat in ji ibn malik al kullura al wannan shine yace wa fil lam ta'arifi? sai yace lamu ta'arif ku kiyaye da kyau shine shi an din Isa ibn Malik yace al harfu ta'arifin aw lamu faqat wasu ce al shine al ta'rif wasu ce Ba fa namatu arrafta qul fihi namat namatun in zaka mai ta'arifi sai ka ce an namatun to yanzu akwai hamzatul wasl akwai ya'ul idafa da al wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alim da al tabiyo ya'ul idafa alhamza da fataha alhamza da kasara alhamza da dhamma su muka yi ko yanzu mun zo al kamar kamar wanne ala la yanalu ahadi ahadi الضاد الظالمين ahadi ina yawon ibafa Ga sanan ko da yawon ibafa na yanzu ne ya biyo ta alfuwallah alfuwallah shi ne to shi ne karatunmu ne yanzu wana ji da kyau ko shi ne karatunmu ne yanzu Inde muka ce wane da wane sun karanta da sukun sun yi shiru ake shuru to kai tsaye sauran suna fataha in muka ce wane da wane sun yi fataha to sauran suna sukun daman maganar kan fataha ce da sukun kuma a halin wasu a halin wucewa ba halin fayawa ba sai imamu shatibi rahmatullahi alayhi ya ce wa fil lamil ta'rifi a kuma lamu ta'rif da ya biyo hamza ya'ul idafa arba'u asharati akwai ya'atul idafa goma sha hudu akwai ya atul idafa guda goma sha hudu subhanallah al'afu can casa'in da tara can goma sha biyu a hamsin da biyu can goma nan goma sha hudu kawai dai amma baka kalalibo a qur'ani ma ko ba hukunci an hada ka eh imamu shatibi kenan wayo rahimahullah sun ce fa al'aka mahani wasu ce daga baya makance wasu ce da makanta aka haife shi yanzu kai mai idan ma sai ka sake karanta Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya ramshe shi fa iskanuha fashi yi musu sukuni a ya riga ya watsu fasha fashi fashin ismul fa'il ne na fasha yabshi alfashi sai zama fashi litankir faqadi ma anta qadin eh, gawashin irin su to kun ga yanzu a nan a waccan da muka karanta yanzu na hamza bil eh, damma sai aka ba da hukunci shine mai alfatahu fa an in faftah sai nuna mana sauran sukun to yanzu ya ce arba'u asharatin fa iskanuha fashin kulura ewa yanzu a nan hamza duk waɗannan goma sha hudu alhamza abin nan Eh, da ya hamza yana mai yawon izafa din sukun ne shi ne fa ha fashi. hamza yana yin sukun hamza yana yin sukun don sukun shi ne hukuncin sukun shi ne hukuncin yanzu muka tsaya a nan sauran suna mai kenan barakallahu fiku shikenan aisha da biya sauƙi ne da ita gaskiya Allah ya sare mana ita tana da soke amin amin kullure da ke ko fa iskanuha fashi yana sukun to sai mu je wa ahadiya fi'ula wa ahadiya fi'ula wa ahadi da da hamza da da house ahadi wannan da muka karanta qala la yanalu ahadi az-zalimin to uh, uh, uh, masu karantawa da sukun a nan wahadi fi'ula hamza da hafs kulura fi hamza ula ainun hafs har yanzu dai duk a waɗannan istisna'a din da za muka ambata za ke kowa hamza da wani hamza da wani don ya nuna maka shi shi dai ba a saba mashi a school ba sai dai yanzu yana samo waɗanda suka tare da shi school a waɗansu wuraren ban da waɗansu wuraren yanzu hafs yana karanta ƙala la a ahadin zalimi Kullum da ke ko wanda ba yanzu mun sami hamza da hafs yanzu kenan shu'uba da sauran mutane biyar sun karanta ahadiyar kwaliyo lokacin da muka zo karanta ahadiya ahadiya mun ma da ahadi da ahadiya muka karanta muka zoge muka karanta sai da muka zo karanta da hasko muka ga ahadi ne ashe saboda da warshu ya karanta ahadiya ne yanzu in mai karantawa da warshu zai huce sai ce ahadiyar kwaliyo eh in zai hada wannan in kuma zai tsaya ne sai ce ahadi shine ai in za a tsaya sukun in za a wuce hukunci sai bayyana mai fata ifata mai sukun ya yi sukun mece ce ƙasa ce? Ah. ku lura da kyau tun da ya faɗi sukun hukunce-hukuncen da za su biyo baya duk zai faɗa mana masu sukun nifa yawwa wa ƙulli ibadi wa ƙulli ibadi kana shar'an kana shar'an wa ƙulli ibadiyar lazina amanu ko kulli ibadiyal lazina amanu Ƙulli ibadiyar lazina a kulli ibadiyal lazina amanu kulli ibadiyar lazina amanu yanzu muna da ibadiya muna da ibadiya ibadiya sai kuma me allazina yanzu ga yawon ibafa sannan ga kullum da ke ko to yanzu suwa yanzu ke karanta kulli ibadin lazina amanu kulli ibadin lazina amanu so suke karanta kulli ibadiyyal ladina amanu yanzu wanda ya karanta da sukun to gobe zai ce kulli ah, ibadiyyal ladina amanu ba wannan ya koya kansu kenan to da an zama zai kawo sakine ne eh wasu yana so ya fito da yawon ba ya ga an ce an karanta da sukun bai fahimci an samu iltika sakine ne ba sai a sakka ne shi kenan ko yanzu kulli ibadiyar lazina amanu wanda suka karanta da sukun suka karanta kulli ibadiyar lazina amanu sune wa kana abdullahi bin amir ashami shar'an hamza da kisa'i kun ga hamzan ya shigo hamza ya shigo sai dai ya shigo da abu amur da abdullahi bin amir da kisa'i amma dai shi yana ciki Wafin nida ibadi da ke da nida'u ibadi wanda yake da da kira ya ibadiyar lazina amanu eh, wafin nida ibadi mai annida'u wannan kulli ibadi ibabiya eh, eh, wannan ibadi kulli ibadi babiya wannan kuma yanzu muke magana yanzu mai babu harfin nida kullum da ke ko? yanzu wanda muke magana yanzu kuma mai harfin nida shi sai ya ce wa fin nida hima sha'a himan sha'a wa fin nida himan sha'a ya ibadiyar lazina amanu ina arabi wasi'a qul ya ibadiyar lazina asrafu al'amfu kun ga ya ibadiya ya ibadiya to shine ake magana suwa suke karantawa ya ibadiya suwa suke karantawa ya ibadi ya ibadi da sukun ya ibadiya da fataha masu karantawa ya ibadi su ne himan sha'a abu amur albashari basari da hamza da kisa'i abu amur albashari basari da hamza da kisa'i ku duba mana mana akwai masu harsu duri ko a duba magayar da suka rubuta jiya ba mu duba na karatun jiya ba Ah, muna da wafin nida ya ce ko eh akwai zumar qul ya ibadiyal ladina asrafu akwai na ankabut ya ibadiyal lazina amanu ina arobi wasi'a qul ya ibadil ladina asrafu ma'ana dalin da kasara ko kamar kowanne kenan yawon kuma babu komai akan ta na fata mun fahimci abin kun ganshi dalla dalla ayati ayati kama faha manzila ayati faɗin Allah ta'ala da ya ce sa'ashirifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha kun ga sa'ashirifu an ayati allazina an an ayatiyar lazina yanzu ga yawon idafa ga kuma alfu wallam allazinin ibiyu baya to yanzu a nan kama faha kafun ibn amir faha aha hamza yana nan da duk lissafin da za ku ga da hamza to kenan in za a karanta sai ya karanta yaya nan sa asirifu an ayatin lazi an ayatin lazini shi kenan haka yake karanta haka haka hamza yake karanta ma'ana mun hamza ya shafi khalaf da khallad mun ibn amir ya shafi ya shafi hisham da ibn zakawat imam shatibi rahmatullahi alayhi ce wa fil lam lit ta'rifi arba'u asharatin fa iskanuha fashin guda goma sha hudun nan da da da hamza yake musu sukun sune sune za a lissafo yanzu to amma kuma lissafawa da za a yanzu tartibin imamu shatubi sai ya haɗu hadda waɗannan da muka ambata saboda babu wanda isa ma hamza a ciki ya ce fa kun gane magana ta waɗannan ahadi kulli ibadi ya ibadi ayaciya duk hamza yana musu ne sukun saboda haka za ka lissafa su a cikin goma sha hudun can ala la yanalu ahdi zalimin nau kenan daya duk da hamza abin nan house yayi tarayya da shi daya kenan wa kulli ibadi biyu duk da hamza da abin nan ba hamza ba kisa'i da ibn amir sun yi tarayya da hamza biyu kenan wa fin nida abu amur da kisa'i sun yi tarayya da shi kullum da ke ko ayati abdullahi abin amir ya yi tarayya da shi yanzu muna da ahadi daya muna da ibadi biyu muna da ya ibadi guda biyu eh, muna da ya ibadi guda biyu muna da ya ibadiyar na amanu arobi wasu ya muna da kulli ya ibadiyar na asrafu guda nawa kenan biyu sanannan ga ahadi uku ga kul li ibadi hudu kenan ayati biyar ku rike su ko to ga lissafi na fa khamsu ibadi idud fa khamsu ibadi أعدد وأهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها وفي صاد مصني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا يتفى خمس عبادي عبادي إن ننقضى بيار أعدد كالسفاسو kulli ibadi noki kulli ibadi ya ibadi allazina amanu kul ya ibadi allazina amanu oku kenan ko to ina sauran biyu yawwa da ahadi nawa kenan ahadi nawa kenan hudu aya a bari mu karanto su duka wa ahadi mun samu mun yi magana kan la yanalu ahadi zalimin sai aradani eh fadan Allah ta'ala da yake cewa in aradani Allah bi durrin in aradani Allah bi durrin kun ga in aradani Allahu eh kaga an samu lamu ta'rif yanzu kenan Hamza ya karanta in aradani Allah in aradani Allah kai kaji wani karatu in aradani Allah wa rabbi da kuma da kuma rabbi rabbi allazi yuhyi wa yumit rabbi allazi yuhyi wa yumit ah, fa khamsu ibadi ibadi muna da guda biyar a nan bayan mun ambaci guda uku mun ambaci kulli ibadi daya mun ambaci ya ibadi allazina amanu biyu mun ambaci ya ibadiyar lazina asrafu uku sai kuma ya eh, ibadiyar salihun inna fi hadha la balagha li abidin na suratul anbiya eh, eh ibadiyar salihun inna fi hadha na'am ishi inna fi hadha la li abidin kenan hudu ibadiyar shakur biyar kuma ibadi ibadi biyar u'udur ka lissafa su <laughs> to yanzu mun samu ibadi guda biyar ko sai ahadi kala la nalu ahadi ya zalimun ahadi zalimin nau kenan ah ci gaba da ci gaba eh shida kenan ko aradani in aradani Allah bi durrin sai hamza ya karanta ya kenan yawwa mun samu bakwai ko ce ko wa rabbi ah, da ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit rabbi allazi sai shi ya karanta rabbi allazi yuhyi wa yumit shine wa rabbi allazi kulura wa rabbi allazi inji imam shatibi yace wa rabbi allazi atani sai kuma wannan mai mai atani atani alkitaba waje alani nabiya sai ya karanta atanil kitaba atanil kitaba ayati sai kuma ayati allazina yatakabbaruna da muka ambata sa ashrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al haqq nau kenan wa ahlakani da ahlakani allah in abin nan eh, ina halakani Allah man ma'iya wa rahimana fa man yujirul kafirin min azabin alim ahalakani Allah sai zai karanta ahalakani Allah wa fi sada a cikin suratul sad akwai masani ya shaitanu kenan ko bi nusbin wa azab na suratu sad kenan sai kuma ma'al anbiya da masani a anbiya aha ya durru sai karanta masani durru to yanzu masani mutalak ne ko muƙayyad eh da ya faɗa ya yi taƙaidi da sura ya ce wa fi sada masani ma al'ambiya masani ma'ana masani ba kowanne ba sai na suratu sad masani da kuma na suratul al’ambiya masani durru don ka kawo wa ma masani su habishki ya karanta wa sai ne su bai karanta wa sai masani su uba ai ruwaya kenan haka aka roito za ga kiyasin ba zai zama mujarrad ba yadda aka roito din haka za a karanta rabbi sai kuma rabbi fil arafi kammala wanda ya kammala a cikin suratu al-araf حرم ربي الفواحش قل إن ربي قل إن قل إن ربي قل إنما حرم ربي الفواحش سيجي كرن تقول إنما حرم ربي الفواحش من سامو غدا غدا غوما شاهد كنا lissafin ku ya cika fa khamsu ibadi udud biyar ahadi aradani rabiyal ladhi atani ayati al-hula ahlakani sada abin nan masani na sada masani na anbiya rabbiyal fawahisha yana kammala ya kammala ya kammala su cif sun cika tsutsar sun cika ba bashi Allah ji kai mamu shatibi da gafara Allah ya ramshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta wa sab'un bi hamzil wasli fardan wa sab'un bi hamzil wasli fardan wa fatuhum akhi ma inni haqqahu laitani hala wa nafsi sama zikiri sama qawmiyar riba hamidu hudan ba'adi sama safo huwila. yanzu mun zo kisimi na biyar ya'ul idafa da hamzatul wasli kadai ce ta biyo ta ya'ul idafa da hamzatul wasli ta biyo ta kulura hamzatul wasli ba a ce alf wallan ba hamzatul wasli ake magana kun ba ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من يفقه لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي أخي آية إيه أشجد أشجد وأنا وتأهل ذلك همزة الوصيل الوصيل to akhi akhishdu akhishdu ka kai mai yawon mai kenan sukun akhishdu kai mata ne fata yanzu wa karanta da kun sai da zai karanta akhishdu wa ya karanta da fataha sai da zai karanta akhishdu <laughs> eh a'a su waɗannan su waɗannan ya'ul idafa yanzu ina ya'ul idafa ga ta ya'ul ina hamzatul wasl ga ta sai ce wa sab'un wa sab'un bi hamzil wasl fardan hamzil wasl ita kadai babu lamun ai ga wani nan ba hamzil wasl wace ga ga mai lamun nan sai ya ce wa filani ta'arifi nan kuma sai ce wasu bu'un bi hamzul wasuli fardan hamzul wasuli din hamzul wasuli din ita ba tare da namu to anan babu jigo ba jibo eh. a nan ba jigo kun ga alhamza da fataha jigo su ne ahalus sama na fi'o da ibn kasir da abu amur al-bashari alhamza da kasara uli hukumin na fi'o da abu amur al-bashari alhamza da da dhamma fa'an nafi'in fafta nafi'u ne kadai wa filami da ta'arifi naskun fashi hamza ne abin nan su muka kammala yanzu ko to yanzu kowanne an tsuntsuntan mai nashi ne kowanne an faɗi kalmomi da inda yake kamar yanzu mun samu kalma ta akhi ma'a inni ba su ne kalmomin ƙur'ani ba akhi da kuma inni inni stafaituka 'Alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun mina shakirin inni istafaituka inni yastafaituka inni yastafaituka masu fata kenan inni istafaituka masu sukun kenan sai ya ce wa abin nan wa sab'un bi hamzal wasl fardan hamzatul wasl kadai wa fatuhuhum yanzu ya faɗi hukunci shine fataha waɗanda zai ambata yanzu fataha suke yi waɗanda bai ambata wafa sukun suke yi waɗanda ya ambata fata waɗanda bai ambata ba yanzu mana da ake akhi shudud ma inni tare da inni inni suka faituka nau kenan haƙƙuhu ka ji gaskiyar batu ka ji gaskiya kenan ابن كثير ده ابو عمر البشري ابن كثير ده ابو عمر البشري سو سيكي كارانتاوا يا كينا سو سيكي كارانتاوا ده فتح ا آه، آه، ود علي وزير من اهل هارون اخي يشد هارون اخي يشد بي اذن هذا سيكي كارانتاوا to duk masu karanta da harshe duri in suka zo nan ku tuna mun ko ba na nan su hada yawa insha Allah <laughs> kuna ji da kyau Allah ya Allah ya sa mana tsore mai albarka sai ce ai aya ce sai mu ce mun ji aya ce ai amma dai a hada da hukunci ya bayyana ko da ke Allah Qur'ani shi kuma ya zama aya ko ba aya ba dan suratul Taha ce akwai Abdul Ayi kuma ba mu zo mun taba su ba mun samu wuri ɗaya kenan ko kalma guda biyu mun samu akhi dama ya ce bakwai mun samu akhi mun samu inni sai laitani laitani ya laitani ta hastu ma'ar rasuli sabila ya laitani ta hastu ma'ar rasuli sabila mun samu laitani kalma nawa kenan ta uku amma hala wannan abu amur basari ne kadai yake yi abu amur basari ne kadai to ku rike mana lissafi fa abin sarfi ya bude wuta can yana da biyu kalmomi biyu yanzu ya ga wata kalma shi kadai yana da kalmomi nau kenan uku wa nafsi sama kun ga sake shigowa zikiri sama amma qaumiyar rida qaumiyar rida hamidu hudan ba'di sama safahu wila abawal basar ya kai labari duka guda bakwai din ya yi musu fataha duka bakwai din ya yi musu jagora amma ku lura da kyau imamu shatibi a kai da na faɗa da zube ba da ka'idar a farko ba kamar can da ya tafi iskanu a fashin sai ya nasanta mana mai iskun shine hamza yawa da kuma can uli hukumi nafsi nafsi yake cewa akwai آه، واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب واصطنعتك لنفسي اذهب لنفسي اذهب سي كان ساكنا يا كنا واصطنعتك لنفسي اذهب لنفسي اذهب wannan wanda ya karanta da sukun kenan wanda ya karanta da fataha Le nafsi yazhab Le nafsi yazhab eh su ne ahalu sama yan sama eh laita ne abu gashi na hala abu amr al-basri shi kadai sai nafsi nafsi wannan li nafsi izhab kullu da ke ko eh, to amma ya bai kawo ta alama ma fi nafsi wala alama fi nafsi ba yawwa waɗannan abin da zai taimaka maka gano kalmomin ƙur'ani din, ko da ka zo muraja shine wani hukunci ake yi in ana yi mai alhamza da fataha ne to ana nufin kalmomin su za ka cicciro in ana nufin mai alhamza da kasara ko alhamza da bamma ko lamu ta'arifi ko ko wasu fardan zikiri sama zikiri sama walatan ya fi zikiri izhaba walatan ya fi zikiri izhaba an ka tsaya kenan to yanzu za ka haɗe fa walatan ya fi zikiri yazhaba fi zikiri yazhaba a ahalu sama kenan ƙaumiyar riba inna ƙaumi ta kazu hazal ƙor'ana mahajora inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan wannan wa fatahuhum nan duk masu fataha ake fada eh duk fataha ne ba adi ma fataha duk kalmomin da aka fada nan a'a nafsi nafsi sama zikiri sama ƙaumi fi'u, da abu amur albasari da bazzi umbul ne ya fita hisa shi ma ba a ce sama ba e nafsi sama hukuncin sa kenan an kammala da shi zikiri sama oh akwai matatan ƙabi'a jika bilwawi fesala sai nan ba a kawo fesala din ba e yana fene abun na ah, subhanallahi alazim karar harfa hali ma arid wal amru lisa muhawwala al'amarin ba mai sauki bane sai a hankali so nan kirawoyin daban-daban amma kuma sai bai sa wawun ba nafsi sama hukuncin ta ya wuce zikiri sama duk daɗe ne duk ahalu sama ne suka yi eh ba Eh. eh gama a wannan tunda da ya ce wa fatahun fataha ce to duk masu fataha ya lissafo so nan za ki iya cewa ya yi tafannin ko don baitin shi ya tsaya da ya ce wa nafsi wa zikiri sama قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن قومي اتخذوا هذا ƙor'ana مهجورا inna qaumi inna qaumiya arriba alhamza wa kenan nafi hamidun ha abu amr al hudan bazzi yanzu kun ga kumbul ne ya fita shi yasa ba a ce sama ba shi ma bai ce sama ba yanzu mun sami akhi inni laitani nafsi zikiri biyar kenan ƙaumi shida a cikin bakwai saurana ba'adi bakwai safuhu safuhu wila sama safuhu wila nan shi uba ya biyo baya shine min ba'adi ismuhu ahmad min ba'adi ismuhu ahmad wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'adi ismuhu ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di yasmuhu ahmad mhm. ba'adi sama ma'ana sama su ne masu fataha yanzu idan nafi'u zai karanta ma'ana mun ce nafi'u ya shafi warshi da kalun kenan ko sai ce wa mubashiran bi rasulin yati yati warshi kenan yati min ba'adi yasmuhu min ba'adi yasmuhu kun lura da ke ko sau waɗannan kuma min ba'adi ismuhu ahmad ya muke karanta a hafs min ba a jismu ahmad saboda ba a faɗi hafs ba to hafsin da waɗanda ba a faɗa ba suna cikin masu sukun waɗanda ba a faɗa ba suna cikin masu sukun duk waɗannan kalmomi guda shida da aka ambata da suke da ya'ul idafa da hamzatul wasuli fardan hamzatul wasuli wacce ba ta da lamun ta biyu waɗannan mutanen suna wa hamzatul wasul ɗin fataha ne isa ya ce wa sab'un bi hamzil wasli fardan wa fathuhum ga hukuncin saura da ba a faɗa ba suna ne suna suku gaba ɗaya a karatun babu kisa'i wana ji da kyau babu kisa'i ya nuna kisa'i yana mai kenan yana sukun gaba ɗaya a karatun babu harsu an asim ya nuna duk waɗannan bakwai ɗin yana musu me yana musu sukuni bambancin shi da shi'uba wuri ɗaya shi'uba yana karanta wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di yasmuhu ahmad amma shi ma sauran guda shidan duk sukuni yayi shi yana da shi da shi yana da ah, biyar ah, yana da bakwai Ibnu amir barakallahu fik ibn amir shi ma bai zo ba da shi da hisham da Ibnu amir da Ibnu zakwan da hisham duk ba wanda aka ambata kenan Ibnu amir gaba ɗayansa yana yana sukun duk yana karantawa ne min ba mu ahmad ko kuma innistafaituka ko kuma qaumiyar riba ko abin nan qaumir riba uh, inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ma'ana ka hafsin kenan kullura sai a ce ibnu amirin ka hafsi kullura kamar yadda kika sa hafsu duka yana yin waɗannan to haka ibnu amir yake yi kawai za a taya maka da kura sai a ce iqra bi bi ruwayati hisham iqra qawluhu ta'ala wa mubashiran bi rasulin bi ruwayati hisham sai ka ji a sai da hafsu za garanta eh da hafsu ne eh to za ta abance ba ya danganta eh ina yazo ina hisham din yazo babu hisham ha bazzi ha bazzi ha un bazzi bari mu dan je hutun rabin lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk